Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 60, da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya, fara'a, Nomad FM, Dalal FM da kuma niya Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A ƙasar Ghana za a iya kama mu ta Alfa Radio da ke Kumasi. sannan za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci yau Lahadi 31 ga watan Maris shekarar 2019. Zahra Aminu fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai. Al'ummar kasar Ukraine da sun yi zaɓe a jiya Asabar a zagayen farko na shugaban ƙasa. Kana ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin Trump na niyyar yanke taimakon kuɗi wanda take baiwa wasu ƙasashe guda uku na wato ƙasashen tsakiyar Amurka. a yau lahadi ne kuma 'yan ƙasar turkiya suke gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar kanin labaran kenan aka saurara a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hedkwatar sojan saman najeriya ta kafa wani kwamitin bincike don bin diddigin azabtar da wasu 'yan bindiga da ake zargin dakarun da yi sannan za ku ji hirar da na yi za ku ji hirar da muka yi da kaftin abdullahi adamu bakoji mai ritaya a kan yadda za a magance matsalolin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Daga bisani Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar muku da shirin sana idan kwaya ta narke fa, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya kuma kere. al'ummar kasar ukraine sun yi zaɓe a jiya asabar a zagayen farko na zaɓen shugaban ƙasa manyan 'yan takara guda uku a cikin 'yan takara 39 sun hada ne da wani dan wasan barkwanci mai fitowa a matsayin shugaban ƙasa a wani wasan kwaikwayo na talbijin da kuma shugaban ƙasa mai ci yanzu da kuma tsohon firaministan ƙasar da ta yi takarar shugabancin ƙasa a karo na uku Vladimir Zelensky yana neman ya tabbatar wa duniya cewa fasahar wasansa za ta iya zama ta gaskiya. Yana dai fitowa ne a matsayin babban dan wasa a cikin wani shahararren shirin talabijin wanda aka daɗe ana yi da ake kira servant of people ko kuma wato mai yiwa mutane hidima kenan a hausance. Wanda yake fitowa malami da ƙarshe tsinci kansa shugaban ƙasa ba zato ba tsammani. shi ko shugaban kasar na yanzu petro poroshenko farin jininsa ya yi kasa inda yake da magoya baya goma sha uku da digo uku a cikin ɗari a cewar wata ƙuri'ar jin ra'ayi da wata cibiyar harkokin al'umma ta ƙasa da ƙasa ta gudanar ita kuma yuliya tumishenko ta zama firaministan ukraine ne bayan wani juyin juya hali na shekarar 2004 da ake kira orange revolution an kama ta a shekarar 2011 kuma aka zarge ta da amfani da iko a wurin shirya wata yarjejeniyar iskar gas an sake ta a shekarar 2014 kuma ta yi takarar shugabancin ƙasa inda ta sha kayi a hannun poroshenko dukkanin 'yan takarar da babu wanda ya samu ƙuri'u da ake bukata a zagayen farko. ma'aikatan harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin trump tana niyyar yanke taimakon kuɗi da take baiwa kasashen guatemala honduras da kuma el salvador muna aiwatar da umarnin shugaban kasa ne na shekarun kuɗi shekarar 2017 da kuma 2018 na kawo ƙarshen taimakon kasashen waje wanda ake baiwa kasashen guda uku na nahiyar amurka in ji mai magana da yawun ma'aikatar harkokin waje na amurka a cikin wata sanarwa da ya fitar yana mai cewa za mu tattauna da majalisun tarayya akan wannan batu. kasashe uku arewacin kasashen tsakiyar amurka wanda ake musu lakabi da northern triangle da suka hada da guatemala honduras da kuma el salvador an shirya ba su taimakon kudi dala miliyan 500 a shekarar 2018 da kuma sauran raguwar miliyoyin daloli da ya kamata a basu a shekarar 2017 a cewar jaridan washington post wannan mataki na zuwa ne a lokacin da shugaban na amurka donald trump yake cewa kasashen sun shirya wani ayarin bakin haure da suke zuwa nan amurka ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a yau lahad ne 'yan kasar turkiya suke gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar ana sa ran shugaban turkiya rajab tayyip erdogan yana fuskantar matsala a wannan zaɓen kuma akwai fargaba zai rashin tasirinsa a manyan biranen ankara da kuma istanbul yayin da tattalin arzikin kasar ke huskantar matsaloli da kuma tsadar rayuwa damuwa akan tattalin arzikin kasar ita ce babbar batu da masu da kuri'a suke tunani a kai tattalin arzikinmu na ƙara taɓarɓarewa saboda mulkin su da kuma rashin iya aikinsu in ji erdem wani injiniya wanda ya yi magana kafin ya ƙada ƙuri'ansa a istanbul yana cewa abokaina da dama sun rasa aikinsu wasu kuma suna neman aiki saboda taɓarɓarewar tattalin arzikin ƙasarmu. mu istanbul dai shine babban birni mafi girma a turkiya kuma babban birnin hada-hadan kasar a cewar wani ƙuri'an jin ra'ayin jama'a da aka yi an ce za a yi kankankan a zaben jam'iyyar akpn ta erdogan ta kwashe sama da shekaru goma sha biyar tana da tasiri a birnin istanbul wani mai kada kuri'a ya ce akwai abubuwa masu inganci da za a gani a wannan zaben ya ce za su yi nasara da rata mai yawa in ji sinan dan jam'iyyar akpn mai mulki a lokacin da ya jefa kuri'arsa. kasar koriya ta arewa ta gudanar da bincike ta ce ta kira da gudanar da bincike akan samamin da aka kai wa ofishin jakadancinta a birnin madrid a cikin watan fabrairu a cikin jawabinta na farko a hukumance akan wannan batu ma'aikatan harkokin wajen koriya ta arewa ta faɗa a wata sanarwa wanda kamfanin dillancin labaran ƙasar ta na kcna ya buga cewa samamin wani babban hari ne na ta'addanci sanarwar ta ce wannan harin ya saba wa dokokin kasa da kasa kuma kutsawa ne a ofishin jakadancin ta ba bisa doka ba rahotanni sun ce wata kungiya mai adawa da gwamnatin shugaban koriya ta arewa kim jong-un ita ce ta kai wannan hari ta shiga ofishin ba da izini ba an kwashe kwamfutoci da bayanai da dama daga ofishin jakadancin a wannan samamin da aka kai a ranar 22 ga watan fabrairu akwai zargi da ake yi cewa an kai waɗannan kayayyakin a ma'aikatar binciken manyan laifuka ta nan amurka ta fbi ƙasar burundi tana ci gaba da katse ayyukan wasu kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa guda biyu da kuma za ta faɗaɗa takaita ayyukansu a kasar a cewar sanarwar gwamnati a shekaran jiya juma'a a wani taro a birnin bujumbura shugaban cibiyar sadarwa ta kasar burundi nesto bukunzi ya ce daga yanzu za a haramta wa gidan rediyon bbc da murya amurka wasa shirye-shirye nan take wannan matakin da na sai baba ta gani ya shafi 'yan jarida na cikin gida da na kasashen waje da ke aikawa gidajen rediyon rahotanni. Labaran duniya kenan kuka saurara da kadan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. hedikwatar sojan saman najeriya ta kafa wani kwamitin bincike don bin diddigin azabtar da wasu 'yan bindiga da ake zargin dakarun sun yi ga rahoton wakilin murya amurka hassan mai na kaina daga abuja hedikwatar rundunar sojin saman najeriya ta ce tana binciken wani faifan bidiyo da aka ga wasu sojoji suna azabtar da wasu 'yan bindiga daɗi da aka cafke a zamfara rundunar ta ce lallai kam akwai dakarunta cikin rundunar haɗin gwiwar da ke aiki a galadi da ke karamar hukumar shinkafin jihar zamfara inda al'amarin ya auku kakakin rundunar sojin saman najeriya air commander ibi kulle da ramola ya ce sojojin haɗin gwiwar sun sami bayanan sirri dangane da wasu gungun 'yan bindiga daɗi ciki har da wasu mayaka na ƙasashen waje a cikin dajin sabubu da suka fito don kai wani farmaki irin na ba gaira ba dalili ga mutanen garin shinkafi yayin da dakarun suka masu kofar rago suka kama su an kuma same su da makamai ciki har babbar bindiga kirar ak-47 makare da harsasai masu rai a gidan harsasai guda uku da kuma kalin wasu bindigogi guda uku a kokarin sojojin na tatsar bayanai dangane da inda suka ɓaɓɓoye sauran makaman nasu shine sojojin suka yi amfani da gwale-gwale mai tsanani da ba amince da shi ba akan 'yan bindigar. Dundunar sojan saman Najeriya ta ce bata aminta da gallazawa duk wanda aka kama a bakin daga ba, domin kullum tana gaya wa jami'anta suke mutunta haƙƙin ɗan adam ko ma menene laifinsa. tuni da hedkwatar rundunar sojan saman najeriya ta kaddamar da kwamitin bincike don ɗaukar matakai akan duk wanda aka samu da aika-aika a cikin wannan al'amari kuma a cewar lauyan kar haƙƙin bil'adama barista yakubu sale bawa wannan abin a yaba ne wannan abin da su airport suka abu ne wanda yake zai zama da taimako kwarai da gaske kuma zai yi tasiri wannan matakin da suka dauka zai dawo da najeriya martabanta duka a fuskar duniya musamman idan aka zo abin da ya jibanci ko kuma ya shafi tsaro ko kuma ma'aikata da suke na sojoji ko kuma wanda suke amfani da makamai a bincika idan sun yi dole ya kamata a ɗauki mataki na hukunci ita doka fa idan aka riga aka zayyana ta cewa ga yadda take dole ne fa a ita. mutum dan bindiga ne mai kashe mutane kuma shi shi ma yana da wani haƙƙi ne misali tunda shi ba shi da ake sai kashe mutane da ta'addanci yana da haƙƙi ai musamman misali ko yaƙi kake yi a yaƙi a fagen yaƙi sai ka kango wanda yake shi maƙinka amma kafin ka tinkare shi sai ya ɗaga hannunsa ya yi saranda ya adadin diga a ƙasa bisa ga abin da muke kira doka in law na arm conflict a turanci ba a baka zarafin da ka kashe su duk da suna wannan aika aika kuma ba mu jin daɗi aika aika amma doka doka ce Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hassan mai kai Kaina. Ganin irin asarar rayuka da dukiyoyi da ake samu sakamakon rashin tsaro na tuntubi Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji mai ritaya hanyar da za a bi a magance matsalolin tsaro da ake fama da shi a Najeriya. Yau sunana Abdullahi Bakoji Adamu Kaftin mai ritaya. To, Abdullahi ah, a matsayinka na masanin tsaro da kashe-kashen da ake yi a kaduna da tashe-tashen hankula da ya yi sanadiyar asarar rayuka da gidaje na mutane a matsayinka na masanin tsaro me kake ganin ya kamata a yi domin kawo irin waɗannan ƙarshen tashe-tashen hankula to hajjiya kin san dai wato an daɗe ana irin wannan a wannan ƙasa ta mu najeriya ba iya kaduna ko zamfara ko mai maiduguri ko adamawa kano ko makamantansu kawai ba ne abin da yake faruwa yawanci muna alakanta al'amarin ne da harkoki na siyasa saboda su jami'an tsaro suna iya kokarin su kokarin da suke yi kuma shine duk inda aka ce an samu wani tashin hankali ana tura su to kusan matsalolin da za mu muke fuskanta shine akwai ɗan karanci na jami'an tsaron wadda ba za a iya kai su kowane ƙauyuka ba wanda sai muke ga kusan shi yake jawo ake samun wannan ah, matsaloli na yawan rashe-rashe da ake ta samu a waɗannan lokuta sakamakon wannan rikita-rikita da yake ta faruwa da a ce kamar muna da jami'an tsaro wadatattu to da kowane ƙauye za a iya kai misali kamar outpost haka da dacin ake ɗanyi ko kuma misali ma a kai wani yanki na jami'an sojoji na kasar mu Najeriya. to matsalar shi ne gaskiya jami'an ba su da yawa kuma ga kusan ayyukan kullum karewa suke yi akwai su a maiduguri akwai su a zamfara da ma dai har wasu kasashe har yanzu ana tura jami'anmu wajen irin peacekeeping din nan wato kwantar da tarzoma irin su mali su har yanzu akwai sojojinmu da suke irin su liberia da sauransu haka to kamar a jihar kaduna a watan fabrairu biyu ga wata a ƙauyen ƙarami an kashe mutane 42 kuma an lalata gidaje kusan 166 a watan maris kuma a dogon namo da aka kashe mutane 71 kuma aka lalata gidaje kusan 259 to me kake ganin ya kamata jami'an tsaro su yi a irin wannan tashe-tashen hankula da ake asarar rayuka da yawa da dukiyoyin To a nan gaskiya kusan ba maganar jami'an tsaro kawai ba ne maganar shi ne misali da dai sai mu ce shi ne gwamnati wani mataki ya kamata da ɗauka a gwamnatance saboda akasari irin waɗannan abubuwan wato inda misali aka ci gaba ba a maganan ko wannan jam'iyya ta ce ko wannan yan uwana ne ko wayannan kabiluna ne abin da ake shi ne idan aka kama masu laifi to za a hukunta su daidai da laifinsu to matsalolin da muke samu a wannan kasar komai sai zama kamar siyasa idan misali wannan dan jam'iyya ta ce ya yi aikata aika-aika na rashin gaskiya ko kashe-kashen misali da kike magana ko kuma misali idan kabila ta ce ko kuma misali a dan addini na ne ko makamancin haka to shi shikenan sai shiga an yi rufa rufa an bar wannan magana ba za a ɗauki mataki ba to rashin ɗaukar matakin nan gaskiya shi yake ƙara ta'azzara abubuwa kuma masu yi suke ƙara samun daman ci gaba da yi to da a ce misali tunda kowa ya san hukuncin kisa ne a ko ina kisa ne kuma kusan a kowane addini ko kuma kowace a kowace kasa hukuncin kisa kisa to idan har aka kama ire-iren waɗannan mutanen wanda aka tabbatar cewa su suka aikata waɗannan irin laifuka to lalle a musu hukuncin da ya dace da su wato a kashe su to idan har ana haka to gaskiya za a samu saukin al'umura a wannan kasa ta mu kwarai da gaske ba za a ci gaba da yi ba to amma idan kika lura shi ne duk wayanda suka yi an yi ire-iren wayannan a Jos a lokuta daban-daban an yi su a Kaduna a lokuta daban-daban ba sai yanzu ba an yi su a garuruwa ga su daban-daban a kasar mu to amma uh, wa kika taba ji misali an tara kamar mutum goma ishirin talatin an ce yau an harbe su an kashe su kusan watakila ki taba ji ba wato wannan gaskiya shi yake kara ta'azzara abubuwa yasa abun idan aka yi suka ji daɗi shi kenan gobe ma sai su kara yi tun da ba a ɗaukan matakin da ya dace a kansu karkari watakila a ta cewa ku ta gani a jaridun ƙasa ko a gidajen rediyo cewar ai ana ta bincike to ko da an yi binciken an kama ga waɗanda suke wannan guraren sai ki ji cewar dai shiru ba a ɗauki matakin da ya dace ba to ni gaskiya na tabbatar miki cewar wannan yana daga cikin abin da yake ƙara ƙarfi gwiwa a su masu aikata irin wa'annan laifukan eh, su ci gaba da yi ba tare da ba wani ba tare da kakkautawa ko jin tsoro ba To a ƙarshe wani kira za ka yi wa su al'umma su kansu da jami'an tsaro da ita kanta gwamnati? To farko ita gwamnati sun da ita ce uwa uba ita ce komai wadda kuma duk lokacin ta ga dama ta gyara lalle muna kyautata zaton za ta iya gyara saboda karfinta da kuma mulkinta to lalle ta lura abin da muka faɗa na cewar shine kawai kuskurenta ta gyara shine idan ta kama mai laifi ta yi masa hukunci daidai da laifinsa wannan zai sa a samu zaman lafiya kwarai da gaske sannan kuma su ta bangaren al'umma su kuma sai su ga menene ribar su idan ka kashe dan uwanka wace riba za ka samu saboda haka kiran da nake wa al'umma shine lalle su hankalta su yi tunani da misali wayanda misali mabiya addinin musulunci akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ah, ah, ka so wa dan uwanka abin da ka so wa kanka to idan da za mu rike wannan kwarai da gaske zai taimaka mana kuma kowane addini ka so abin da ka so wa kanka ma dan uwanka idan kai wannan to shi kenan komai za a zauna lafiya me yasa na ce haka saboda kai ba za ka so a walakanta ka ba to kar ka walakanta dan uwanka abokin zamanka ba sai dan kuna addini ɗaya ba ba kuma sai kuna da yare ɗaya ba ba sai don kuna jam'iyya ɗaya ba a'a cewa akai kawai ka so wa dan uwanka abin da kai kake so wa kanka to kar ka cuce shi in tun kai ba za ka so a cuce ka ba kar ka sare shi don ba za ka so a sare ka ba kar ka taba masa dabbobinsa don ba za ka so a taba ma dabbobin ka ba kar ka kona masa gidajensa don ba za ka so a kona ma gidajen ka ba da dai sauransu misali kenan wannan saboda haka a wannan bangaren kenan To Madalla a tattaunawa da muka yi da Kaftin Abdullahi Adamu Bakoji. saurare kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc yanzu agogon ya ce karfe 11 da minti 19 ga shirinmu na gaba jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin idan kwaya ta narke fa, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke jagoranta. A cikin shirin idan kwaya ta narke fa na wannan makon, za mu ji ci gaban tattaunawa da rabaran Muhammad ɗan amarya, tsohon shugaban ekuwa Bauchi DCC. wanda ya yi magana a kan asalin shaye-shaye da jama'a suke yi tun shekaru da dama sannan kuma ya gargaɗi ga matasa da kuma sauran al'umma kan wannan mummunar ɗabi'a abokin aiki na ibrahim kalmasi garba ya tambaye shi kowane irin kira zai ga mutane da kuma gwamnati sai ya ce don haka mike ka motsa ka tuna kai cikakken ɗan adam ne ka yi wani abin da za ka taimaki kanka amma shaye-shaye na kwayoyi ko na itatuwan gargajiya ko na menene Allah ya hana min wannan mm. abu na biyu gwamnati gwamnati a yi wani abin da za a taimaka ma matasanmu domin rashin aikin yi yakan kai mutum yin wani abin yi zaman banza yakan kawo aikin wofi mm. me na faɗa zaman banza yakan kawo yin aikin gofi da haka gwamnati kadda a bar matasanmu babu abin yi sai ana ce ayi yara sun zama 'yan kwaya kai da kuka matasan yanzu a rabu da su ba za a rabu da su ba 'yan najeriya ne kamar ni da kai 'ya'yan waɗansu 'yan najeriya ne iyaye suka haife su sa'an nan najeriya na bukatar su muna so su zama da amfani ga najeriya sai a ce kai rabu da su waɗansu sai su jira sai lokaci ya zo irin na zaɓuɓɓuka sai a ce ku nemo 'yan kwayan nan ku ƙara ba su kwaya su sha su aikin kwaya da kuma matasa kada ku yarda na sha ji ana cewa wanda yake ka zo ka kai masa bangar siyasa ya siyo kwaya ya baka to ya haɗa da 'ya'yansa ansa babu 'ya'yansa a ciki to kada ku yarda ina roƙon gwamnati ta yi iyakar abubuwan da za ta yi na ɗaya wanda ya sha har ya fita cikin hankalinsa ya zama kamar hauka a samu wuri wanda ake kira rehabilitation center wato wurin da za a farfado da wanda ya bugu ya buge har ma ya kama hanyar hauka a kai shi wurin ana jinyarsa ana koya masa abubuwa ya dawo cikakken mutum a ba shi kayan aiki a ba shi jarin aiki a sallame shi zai zama ɗan najeriya na gari ba za mu la'anta 'ya'yanmu ba matasanmu muna kaunar ku muna maku addu'a Allah ya inganta mana ku idan mu ne yau gobe ku ne biye hmm. da haka yan siyasa yan siyasa kwanaki na yi wani shiri akan shirin nan da ake kira demokuraɗiyya ma'ana demokuraɗiyya gwamnatin mutane taurin mutane kuma domin mutane to tun da suke gwamnati ce taurin mutane suka taru suka zaɓe ka kuma domin mutane wato ma'ana ka inganta mutane to kai da kake honorable wani me kake yi honorable domin inganta matasanmu musamman waɗanda an ga suna shaye-shayen nan ko ka sun biya maka bukata da suka yi banga a gaban ka bayan an gama kuma oho ku sauka lafiya ina ba za su sauka lafiya hmm. ina roƙo honorable honorable kana jina ina roƙo ka yi wani abu domin inganta matasanmu wanda aka ɗauka kamar ba su da sauran amfani don shaye-shaye a'a kai kai wani abu ka dawo da su su zama cikakkun mutane lokacin ne mun sani an zaɓe ka don jama'a kuma kana rayuwa don jama'a kana kuma taimakon jama'a mai sauraro shaye-shaye ko na kwaya ko na itatuwa ko na waɗansu hanyoyi daban-daban da ake fama da su a wannan zamani Allah baya so Allah ya hana a cikin maganarsa mai tsarki muna da wurare daban-daban waɗanda Allah ya hana sa'annan malamanmu na waɗannan addinai guda biyu kiristanci musulunci kullum suna kan gargaɗi sarakunanmu na gargajiya suna kan gargaɗi akan a daina halin shaye-shaye wanda yake rikitar da matasa matasanmu Allah ya sa muku albarka waɗanda suke halin shaye-shaye ku daina ku dawo waɗanda kuma kuke tare da masu shaye-shaye ku yi musu nasiha su daina kada kuma su rinjaye ku wannan shine abin da muka kawo a cikin wannan shiri Allah ya taimake mu Rabaran Muhammad ɗan Amare kenan tsohon shugaban Ekwa Bauchi DCC masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe idan Allah ya kai mu ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim Ka'almasi Garba da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma bansa Tufa da ya daidaita sautin shirin. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ubangijin Allah so gaba ka Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Saƙonmu na farko a yau saƙon haɗin gwiwa ne daga Kadora Digaga ɗan Fulani Warji da Yahaya Danno Azare tare da Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda suka ce Assalamu alaikum VOA Hausa fata na gari Lamiri muna addu'ar Allah ya kama na ƙarshen ƙungiyar mayakan Boko Haram a ƙasar mu Najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya amin summa amin. Sai daga Usaina Alhaji Umar Forever da Ummi Garba inda suka ce salam VOA Hausa al'ummar ƙasar Ukraine Allah ya sa ku fara kaɗa ku ta zaben shugaban ƙasa ƙasa zagaye na farko lafiya ya sa ku gama lafiya. Sakonmu na gaba ya fito daga Sani mai lange-lange Yalwa Yauri da Rulwanu Sa'idu Gayari da Hamza ga ladima birnin Kebbi inda suka ce mutuwar mata har dubu ɗari uku daga ƙasashe masu tasowa a kowace shekara a sanadiyar tiyatar cire jariri ta kasance babban ƙalubale da ya kamata mahukunta su ba da ƙarfi a kai ganin cewa yawancin marasa ƙarfi ne abin ke shafa. da fatan Allah ya sa a dace amin. Sai daga Muhammad mai kayan miya Orji Kwatas inda ya ce muna kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta ƙara tsaurara matakan tsaro a ƙananan hukumomin da ke fama da hare-haren 'yan ƙungiyar Boko Haram a faɗin Najeriya. Saƙonmu na gaba ya fito daga Umar Adamu Katagon da Musa Muhammad Katagon duk a jihar Bauchi, inda suka ce Salam VOA Hausa muna yabawa shugaba Muhammadu Buhari bisa sanya hannu akan dokar san sanya albashi mafi karanci zuwa naira dubu talatin da fatan allah ya sa haka ya zama alkhairi ga al'ummar najeriya baki daya sakonmu na karshe ya fito daga mahmud salihu ƙauren na moda zamfara inda ya ce dakatar da bincike akan duk wani gwamna da ya ci zaɓe a najeriya da hukumar efcc ta yi bai zo mana da mamaki ba ganin yadda dama ganin yadda dama tun farko waɗansu 'yan takarar suna shiga neman kujeran ne don samun kariya daga tuhum hukumar da hukumar ke yi musu kuma a gaskiya akwai buƙatar a yi wa wannan dokan gyaran fuska ta yadda ko da mutum ya zama gwamna ko shugaban ƙasa matukar dai efcc na bincikar sa kafin ya zama to ba za a dakatar da binciken ba da ake a kan shi kafin mu kammala shirin namu ga labarai amma a takaice. al'umman ƙasar ukraine sun yi zaɓe a ji asabar a zagayen farko na shugaban ƙasa manyan takara guda uku a cikin masu takara 39 dai sun hada ne da wani dan wasan barkwanci mai fitowa matsayin shugaban ƙasa a wani wasan kwaikwayon talabijin sai kuma shugaban ƙasar mai ci da kuma wato tsohuwar prime minister kasar wacce ta yi takarar shugabancin ƙasa a karo na uku amma dai duka ne 'yan takarar da babu wanda ya samu ƙuri'u da ake da bukata a zagayen farko ma'aikatar harkokin wajen amurka ta tabbatar da cewa gwamnatin trump tana niyyar yanke taimakon kuɗi da take baiwa kasashen guatemala honduras da kuma el salvador a yau lahadi ne 'yan kasar turkiya suke gudanar da zaɓe a faɗin ƙasar ana sa ran shugaban turkiya rajab tayyip erdogan zai huskanci matsala a wannan zaben kuma akwai fargaban zai yi rashin tasiri da yake da shi a manyan biranen kasar ankara da kuma istanbul yayin da tattalin arzikin kasar ke huskantar matsaloli da kuma tsadar rayuwa damuwa akan tattalin arzikin ita ce babbar batu da ke cikin tunani ko kuma hankalin masu kada kuri'ar. da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma wani jikon za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakubu makeri da ya taya na gabatar da shirin sai bonsa tufa da ya hada shirin ya kuma ba da umarni da injiniyanmu na yau jona commons ni zahara aminu fage yake cewa ku huta lafiya. merci